أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم godiya ta tabbatar ma Allah ubangijin kowa da komai wanda ya kaddare mu da rayuwa zuwa wannan rana ta biyar ga watan Ramadan watan tara bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da goma ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha tara idan lisan ya tabbata miladiyar isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam yan uwa musulmi hawaye hudu mu ta wannan rana tana magana ne akan ayyukan watan ramadana a سا tsakiyarsa har سا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله بعثه الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صل اللهم وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى وتزودوا من الأعمال الصالحات للأخرى وتأهبوا ليوم الأرض الأكبر على الله وتذكروا حق الله تعالى عليكم أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون يا كو ينقوى مسلمين حقيقة hukunci na Allah, hikima ta Allah, subhanahu wa ta'ala da falalarsa ta zarata ga bayansa muminai. Nani, kefancewar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna mu bayi ga wasu zamunna na samun wata falala ta musamman a wa'yannan lokutan, fiye da sauran lokutan da ba su ba. Da ɗaukaka muna wa'yannan lokuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi, kuma ya sanya waɗannan lokuta lokuta ne waɗanda za mu yi aiki za mu yi kasuwanci na cin riba riba mai girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zai lillinka muna mu kyaukyawa a cikin waɗannan lokutan, sannan kuma waɗanda a ɗaurarunmu ko waɗanda a cikin fansa Allah zai kwance su albarka waɗannan lokuta. daga cikin wa'annan lokutan sai Allah tabaraka wata'ala a cikin yini ko a cikin awoyi sai Allah ya zaɓa muna kashi ɗai na dare kowane dare kowane dare idan aka kasa shi uku to kashin nan ɗai na ƙarshe shi ne mafifici shi ne lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake sabkowa yana gafarta ma masu neman gafara duk wanda ya san yayi laifi da rana ko yayi laifi farkon dare a wannan lokacin Allah yana nan ya sauko sama duniya yana jiran ina wanda ya yi laifi in gafarta mai ina wanda ya wuce iyaka ya tuba ya dawo garin in yahe mai ina mai neman aure in bashi ina mai neman riba ta kasuwanci ya roke ni in bashi ina mai laihin da laihi ya lullube shi ya zo ya tuba in yahe mai ina mai neman bukata in biya mai duk a wannan lokacin ne Allah yake sabkowa yana jiran bayi masu bukatu don su roƙe shi ɗai kuma yana hushi da wanda ma bai roƙo ne kaga na farko Allah yana hushi da kai in ba ka roƙo sannan na biyu a wannan lokacin in kai roƙo ga falala ta musamman saboda mi ubangiji yana nan jiran kaɗai ya kai ka roƙa ya biya ma bukatarka ya Allah ka biya muna bukatunmu daga cikin kwanuka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ware ya zaɓan muna yinin juma'a Allah ya sanya ranar juma'a ta zamo wata idi ga musulmi wanda kowane sati juma'a tana kewayowa sai musulmi su haɗu a taru kamar wata idi mai tuha ya sauko a sa turare a taho da tuha mafi kyawu a zo a yi sallah a gaisa da juna a yi ziyarar juna sannan a koma kun ga wata idi ta ta musamman kuma kowane sati kuma cikin ranar nan ta juma'a akwai wata sa'a mai albarka wadda ba wani bawa wanda zai dace da yin ibada a cikin wannan sa'a yana musulmi ya roƙi Allah wata bukata face Allah subhanahu wa ta'ala sai ya biya mai wannan bukata ya ba shi abin da yake nema kuma ya gafarta mai zunubansa. Allah mai girma da ɗaukaka daga cikin watanni kuma sai ya zaɓan muna watan Ramadan. Wata mai albarka, watan da aka saukar da Alƙur'ani mai girma a cikinsa. shi alƙur'anin nan mai girma shirya ne ga mutane kuma bayani ne akan shirya. sannan kuma ƙur'anin mai rabewa ne tsakanin gaskiya da bata duk wanda ya bi alƙur'ani ba zai ɓace ba duk wanda ya rike alƙur'ani ba zai ɓace ba inda ka rike alƙur'ani ka bi shari'a alƙur'ani ka bi karantarwa alƙur'ani shakka babu ka shirya ka koma na kwarai sai in baka rike alƙur'ani ba don me alkur'ani ya raba ga gaskiya ga bata kuma ya ba kowa hankali da shiriwa kana da hankali ka san abin da ka cutar da kai ka san abin da bai da amfani gare ka sai ka bi hanyar shirya. Allah ya sanya farkon watan eh, farkon watan Ramadan ya zama rahama ga bayi sannan ya sanya tsakiya tai ya zan samun gafara sannan ƙarshe ne ‘yantawa daga shiga wuta. Allah ka yi muna rahama, Allah ka gafarta muna, Allah ka ‘yanta mu daga shiga wuta ya Allah. Ya Allah ko labarin ko labarin wuta kan mu jiya sai mun wuce mu da aljanna. Allah ya zaɓa a cikin wata Ramadanan ma Allah ya zaɓi wasu kwanuka masu muhimmanci na ƙarshe. Wa'annan kwanukan guda goma na ƙarshe sai Allah ya keɓance su da wani abu wanda aka ce ma lailatul kadari wanda ya fi wata dubu lailatul kadari ya yi wata dubu duk wanda Allah ya ba nasara ya yi ibada a cikin daren da adda lailatul kadari to kamar ka yi ibada wata dubu da ƙari tunda annabi ya ce ya yi wata dubu wata dubu shekara nawa wajen shekara tamanin da wani abu yaushe za ka ibada original ibada kammalallen ibada shekara tamanin da wani abu yana da wuya ka shekara tamanin kana ibada ta farai to gashi cikin dare guda in Allah ya sa ka dace ka samu wata falala da wata gara ɓasa wadda abin da ka samu a wannan daren ya yi ibada wata dubu shekara tamanin da wani abu duk cikin wannan wata na ramadana mai albarka wannan durama rahama ce wata Allah subhanahu wa ta'ala amma duk da wannan rahamat na samun rahama a farkon wata samun gafara a tsakiya ce samun yantawa daga wuta a ƙarshen wata wani duk da wannan in ba a yi hattara ba sai ya kai gaba shiga wuta in bai yi hattara ba bai arziki ba don wani da watan ramadana ya zo to watan tsanantawa kenan ya zo watan hushi ya zo kenan watan hada kenan ya zo watan rashin yahiya kenan ya zo ai ba shine shiryan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama watan ramadana watan soyayya ne watan ziyarar yan uwa ne watan karatun alkur'ani ne watan son juna ne watan rahama ne watan tausayi ne watan nasiha ne watan rangwame ne amma sai aka samu akasin haka ga wasu bayi daga cikin bayin Allah in ramadan ya zo ba ka yadda ka taba shi musamman irin karhe uku irin wanga zafi da muke cike mai tsanani in ka taba shi ko karhe hudu to in ba a hattara ba yanzu ana kwasa ku da kai da shi duk zube saboda kun yi dambe wai watan ramadan na bai iya hakuri saboda an sa shi ibada ta dole ba shi ne mafhumin ba duk wanda ya ce bai iya hankulin a taba shi saboda yana jin yunwa ya wahala kenan da ya ga wanda ya sa shi wannan ibadar da ya za a yi kenan kenan kamar dole ne ya kai shi magana ya samu lada ba ne makasudi ne ba alhalin ba haka ne manufa wannan wata ba wata ne na rahama da tausayi wani da wannan wata ya tsaya to abin da zai yi bajet ɗin shekara yanzu na yake abun gane ai ba hana kai ciniki ba yana yawa kai wata uku hudu ba kai cinikin da haka samu cikin wata ramadana ba amma me yasa kayakin ka baka tsaye da farashin su yadda yake a sauran watan shaban watan rajab watan jimada sani watan jimada ula wata hudu sun ka wuce yadda farashin ka yake ka tsaya haka nan cikin ramadana sai Allah ya baka ciniki na wata guda wanda ya kai wata uku ko hudu in can ka samu riba wata guda miliyan guda yanzu cikin wata ka samu riban miliyan hudu in can miliyan goma ka samu cikin wata wata hudu yanzu wata guda ka samu riban miliyan goma madadin wata hudu me haka nake shi shine riba duk wanda ya kasa kaya ba a sai bai samu riba to amma ba shi ba sai a ɓoye kayan a ɓoye suga a ɓoye shinkafa a ɓoye bambita a ɓoye madara duk abin da musulmi ka amfana da shi sai a ɓoye sai lokacin ya matso har da kwai na kaji da kullum suna yi sai a ƙara mai kuɗi saboda ni musulmi na azumi kuma dole ne su ji daɗi dole ne su yi kaza dole ne su yi kaza duk da mai kankara duk da mai ruwan sanyi Allahumma in ba irin wannan lokacin da ya tsananta na matsalar wuta ba kaga wannan duk wanda ya ɗan ƙara kuɗi saboda ya sa injin ya ga ya sa ruwa sun yi ƙanƙara. dole ne ya dabe kuɗi ne da ya kashe da inda ƙanƙara naira goma ya ka sayar da ita ya sai suwa ishirin babu laifi amma yanzu sai haka ana ribibin ƙanƙara. wagga tafiya wuta naira arba'in naira hamsin Ƙanƙara tafiya wuta naira arba'in naira hamsin to ka je har naira saba'in ni dai na ganin ma ido na naira hamsin hamsin kankara ta fi a wuta wanga fi a wuta na naira biyar lokacin da babu azumin na naira goma aka saishe ta amma yanzu naira hamsin wai har saba'in saboda ni musulmi na azumi kuma sun ji zaki kuma dole su sha ruwan sanyi tunda dole ne bari mu tsananta musu watan ba na tsanani ba ne watan rahama ne watan tausayi ne shin wanda adda irin wanga yanayin wanga irin hali na son shi kai a taba shi a yi hada son shi kai a zo ga kare ya yi tsada son shi kai ya yi mutunci bai rahama bai tausayi kuna ganin wagga rahama da wagga gafara da wagga yantawa anya ko zai same su wallahi sai dai afuwa ubangiji duk wanda ya tsayu yayi ibada watan ramadana yana mai neman lada ga Allah subhanahu wa ta'ala yi ƙiyamun lai ko ya ta hajjudi, ko ya ta tarawih duk abu guda ne duk ibada da za ka yi bayan sallar isha'i duka ana ce mata ta hajjudi, ana ce mata ƙiyamun layli ana ce mata ta tarawih duk da kai ta ita dai sai da kayi farkon dare kayi tsakiyar dare kayi ƙarshen dare duk dai tahajjudi ce ya danganta daga imanin kada yadda ka kyautata wannan ibada ta amma kuma tare da wannan ana fa aikata ayyuka na tsayuwar dare amma wani sai ya zagaya cikin shiya ya samu liman fayofo oh wani liman jirgin sama amma in aka samu liman tarakta to ba mai zuwa inda yake mai jan ayoyi ya yi aya biyar shidda bayan fatiha bakwai ba a zuwa inda shike sai dai mai mudahan madani Allahu akbar an Allahu liman hamidu Allahu akbar gari magana gari magana gari magana ne Allah ya ala razu kuma ta Allahu akbar kamin minti goma sha biyar an gama shikenan sai a tashi sai a wurin yawo wani harkoki kuma sai a koma wurin daba hira kai ka kasa tsayawa inda za ka ibada a karanta alkur'ani a karanta qur'ani hurufu na hita makarijin hurufu na hita ana wakati ana mutu ai karatu mai kyawu kai da kanka ka san yana da bambanci amin kai da kanka ka san akwai bambanci amma sai ka koma can wai can kaka yi kuma ibada ta haka so ko so haka ya baka rahama a baka gafara kuma yan taka daga shiga wuta anya aljaza'u min jinsil amal kai baka yi aikin kwarai ba kuma kana son ai maka sakamako na kwarai wallahi sai dai rahama ubangiji Allah kai muna rahama Allah ka shirya muna bayan bayan ka gaba ɗaya Allah Allah ka sa aljanna ce makoman mu gaba daya ku sani ya ku bayin Allah duk wanda aka haramta ma alkhairin da ke cikin wannan wata na Ramadana wallahi an haramta mai abubuwa masu yawa duk wanda ya zan duk rahamar ga daga garabasar ga bai iya wa ƙur'ani ko sabka guda bale shi ziyarci yan uwa su gwaggo su inna su babba su kawu su abokai su masoya bale shi taimaki marayu bale shi taimaki makwabta bale shi taimaki yan uwa da abin da Allah ya bashi bale ya yi ibada bai iya tsayuwar dare bale ya tashi cikin dare can karhe biyu a yi irin tsayuwar nan ta awa biyu da rabi zuwa uku duk bai ko guda iyaka ta ya cike ciki dam ya ce waye ya bi wuri ya kwanta ya ta kwana sallar isha'i ma bai sai lokacin da ya ga dama duk wanda an ka haramta ma wagga gara basa wallahi an haramta mai abubuwa na alkhairi masu yawa ya Allah kada ka haramta mana waɗannan gara tsotsocin gaba ɗaya ya Allah ka sanya mu cikin masu arziki a cikin wannan wata da sauran watanninka gaba ɗaya ya Allah ya Allah ka shiryar da mu shiryar da ba fata bayanta Allah kai tsira da aminci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أيها الناس يا متالي wannan wata da muke ciki shine watan Ramadan wata mai albarka watan da za a yi azumi watan da za a yi tsayuwar dare watan da za a yi karatun alkur'ani watan da za a yi sadaka watan da za a sadar da zumunta watan da za a yi ihsani da rangwame da rahama da taimaka ma talakawa da miskinai da marayu ya kai wanda ka yi sakaci ga lokutan da suka wuce watannin da suka wuce to ga wani wata mai albarka ya ka tuba zuwa ga Allah ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kana mai fuskanta Allah kana mai tsoron azaba Allah kana mai kwaɗayin rahama Allah kana mai tuba kana mai khushu'i ga Allah kana mai dagewa akan yi ma Allah da ya ku Allah ayyuka fa lokaci sun tahi lokaci ya tahi wani na nan daga cikin mu lokaci kaɗan ya rage mai ina mai anguwa Adamu ga wurin zaman shi nan mai rawani ya yi satuttuka watanni muna ba da labarin baya da lafiya jiya cikin dare ya koma ga mahalicci yau misalin karhe takwas daidai na safe aka yi masa jana'iza yana can makabarta shi ma ya bi sauran yan uwa ya Allah ka ji kanshi ya Allah ka yi masa rahama ya Allah ka gafarta mai ya Allah ka yahe mai kurakure ne hidimar da ya yi ma addini ya Allah ka yi masa hidima cikin aljanna ya Allah ka ishi bayan da ya bari da shi da sauran musulmin da suka yi wa faɗi duk Allah ka ji kansu ka gama su da gafara ya Allah dan haka ya ku bayan Allah mu dage da ayyuka na alkhairi wallahi lokaci ba ya zanga jere, ga tahiya mai tsawo gare mu amma aikin mu dan guntun aiki muka aikatawa mun yi guzuri dan kaɗan amma ho muna da aiki gaban mu ya ku bayan Allah ya wanda ya kyautata a lokacin da ya wuce na watanni to yanzu ka ƙara tabbata akan yi ma Allah ɗa'a don baka san abin da ya rage maka na kwanuka ba da ni mai magana da ku da ka kallo na da masu saurare waje da waɗanda ma ba su na wa ya sani kamu rana wata yau cikin mu wane ne ba a wannan jima'a ciki Allah ɗaya da wannan sani a tun da haka ne to mu zan cikin shiri sauran kwanukan ga da suka rage wannan yunwa da kishirwar da muka ji mu doki ibada ta muka wa ubangiji sai mu ƙara jin daɗi yadda muka yi addu'a Allah ya gwada muna Ramadan ya gwada muna Ramadan to mu dage mu yi ibada cikin watan Ramadan mu zan masu rahama da rangwani da alkhairi gwargwadon abin da kaka iyawa samu koda da bino yanzu kankarar ga mai tsada kana isko mutane wajen ingoji sun yi layi da jikkata. nawa nawa ta ce 50-50 ko 70 naira ka ce duk alisaha duk ka biya duk wanda annan kowa ya dauki kulli guda ya wuce su zo su sa ruwa su bude baki kaga irin yadda Allah ya tsaye ma cikin aljanna wallahi dabino aka ce wanda ya ciyar da mutum dabino irin abin da Allah zai baya cikin aljanna to ina ga ruwan sanyi ni dai ban sanar muku ba ni dai na hisan ruwan sanyi yanzu ko abu mai sanyi mai sanyi bisa ga komai wallahi to ka ciyar da bayan Allah abinda an mafi alkhairi gare su wannan lokaci ya ku bayan Allah ku yi guzurin ayyuka na kwarai domin me mu sani ko karɓa aiki shi kuma ga hannun Allah yake ka dai kyautata ka yi tsakaninka da Allah ka yi ihsani ka bar mu Allah karɓa aiki ga hannun Allah yake don haka kada ka ga kayi aiki ka to kana ta <clears throat> wala je an sha wahala raka a goma sha kaza ne cikin dare sai karhe kaza ne kuwa kaka faɗa ma wa kawa ibadar Allah kai maka sani ko Allah bai amsa ba ilma wanga waɗanda kai riyata sai Allah ya barka da waɗanda ka faɗa ma duk wanda aka haramta ma wannan gafara cikin watan Ramadana wai yaushe zai samun gafara kenan wanda bai tuba ba ga Allah irin wannan halin da muke ciki daga wasa da wargi yaushe zai tuba kenan me ya kai girman hasara tai da tadewa tai da munin halin da yake ciki a cikin hadisi na ibnu abbas hadisi marfu'i manzon Allah ce fi kulli lailatin min shahri ramadana inda al-iftar alfu lillahi alfu itikun minan na. a kowane dare a kowane dare daga cikin watan daga cikin kwanukan ramadana 29 ko 30 kowane dare daga cikin su Allah yana da mutum miliyan alfu al mutum miliyan ka duba duk dare sai Allah ya yanta mutum miliyan daga shiga wuta sannan idan daren ƙarshe ya zo daren ƙarshe ya zo wanda da gare sai sallah sai Allah ya linka adadin abin da ya yanta miliyan 29 ko miliyan 30 ya sake yanta wasu miliyan 30 da abin da yake karawa na falalati amma duk da haka wani bai samun shiga ya Allah ka samu ciki ya Allah ka yashe muna Allah ka samu ciki ya Allah ka shiryar da mu shiryar da ba bata bayanta ka ganar da mu abin da ba mu gane ba ka sa aljanna ce makoman mu gaba daya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا وعلمائنا يا غفور يا رحيم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 yan uwa musulmi cikin sujuda kar ku manta da bayin Allah da ta koma ga Allah kar ku manta da bayin Allah da ka ciyar da bayin Allah ga wannan wata mai albarka kar ku manta da bayin Allah da suka yi muna irin wannan shimfiɗa kar ku manta da bayin Allah da suke sanya mu cikin inuwa ga wata inuwa can ga wasu ɗaruruwan jama'a can yana gani cikin wata inuwa cikin wanga hali da muke ciki waɗanga bayan Allah mu yi musu roƙon Allah Allah ya sa su cikin inuwa aljanna ranar da babu inuwa sai inuwa Allah